wanda dai ake tsare da shi a baya bayan nan shine Ibrahim Bana kakakin matasan jam'iyyun na adawa bayan da kungiyar alkalai Nijar Saman ta shigar da kara a kansa cewa ci zarafin alkalai a kan shafin sa na sada zumunta Aminu Isiya yana ɗaya daga cikin mambobin kawancen na jam'iyyun adawar Nijar akwai wani lokaci da an kai Masa'udu a matsayin shi na daraktar da kabi na shugaban kasa ya je ya wani sa rabata hannu bisa wasu abubuwan da bai danganta da aikin shi ba ya je sa hannu bisa kudin da abin da aka ce ma affair Iranian gate wadda aka amfani da sunan Niger ana zargin shi ma da cewa ya ci miliyar 200 na harka wannan harka ta Iranian gate da aka yi wannan ga magana jujo ya to ya ba da labarin shi cewar jujoji suna da laifi bisa wannan abu bancin wannan abu na masudu bazum ta harkar bebe importe ya ce na da hannu eh, da sauran jujoji da sun ka kama mishi ko su alƙalai da yayi aiki da su ya ba su kuɗi shi sa harkar ta daɗi ya ce amma alƙalan ma sun gane su kuma sun canza su da alƙalai ingantacci wannan abin duk ya zo shiru babu abin da an kai musu hallanzu kenan abin da aka tunguma da bana in ma yayi shi mas'udu da bazon sun shi kuma saman din aka ce ta kai kara eh, bana shi an kama shi saman din ma ai sun kai kara mas'udu da bazon dami ba a kama su ba da da ya cewar asumani muhammadu mamba jam'iyyar da ke kan karagar mulki ta pnds tarayya kama kamen na yan adawa baya da wata nasaba da bitar kullun siyasa magana ce da ta shafi shari'a wanda kaga an kira to ka tabbatar da aku dalilin kiran da aka yi mashi ku ba pnds lahiya pnds daban gwamnati daban sannan gwamnati daban eh, shari'a daban mutane ne wanda bakinsu ka sani na sani duk wanda aka saka ya sani ba abin da suka yi sai neman zagon ƙasa da zage-zagen mutane shi kuma ƙasan nan akwai shari'a ba shi yiwuwa a cikin duniya gaba ɗaya da Allah yi mu ba kara mu gesa ko mu ba ya yi shari'a saboda haka shari'a dole ta yi aikin da ke adawa ya sun shugabanci haka suka bar ƙasa kowa ta abin daga dama ai mu muna demokuraɗiyya ta kai makaro mu mun kasan demokuraɗiyya shi ya samu kabar suna abin da suka dama mu da kanmu masu mulki tsakanin mu muna suka in mun ga abin suka muna yin bayani abin da bai kamata ba in mun gani saboda haka ba kundin tsarin mulki ba mu muna cikin jam'iyya da ta san suka ta san mi ake ce ma critical auto critic jam'iyyar saboda haka ba zancen suka ba ne. Ko bayan ibrahim bana ana kuma tsare da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fararen hular nijar gamace muhammadu wanda shi ba ke zaman jiran shari'a da kuma ake zargi da laifi makamancin na ibrahim bana sannan kuma wani labarin baya bayan ya nuna cewa ana tsare da shugaban jaridar lekure a sumana a ofishin jami'an 'yan sandar feshi wanda ake zargi da wallafa wasu bayanai da ake cikin gudanar da shari'a a kansu waɗanda kuma suka shafi shari'ar da ke tsakanin kamfanin afirkar da nijar yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar